sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 28 ga watan Satumba shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa duk da buɗe damar fara kamfe da hukumar zaɓe ta najeriya ta yi saboda manyan 'yan takara masu tunkarar wato wannan babban zaɓe da ke tafe har yanzu ba su kaddamar da kamfe ɗinsu ba haka zalika za ku ji cewa da alamu an dai fara samun daidaituwa al'amura a jihohin da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya da suka sha fama da rikicin boko haram a baya kamar kowane daren laraba yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake yawan samun rushewar gine-ginen gidaje da ke sanadiyar mutuwar mutane da dama a najeriya akwai kuma labaran wasanni da kasar ghana to amma kafin nan ga baballe da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe cibiyar kula da guguwa ta amurka da ke birnin miami ta ce mahaukaciyar guguwan nan mai hadari da aka yi wa lakabi da in tana kara karfi yayin da take kusantar jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka masu hasashen yanayi sun ce in tana kusantar gabar florida ta kogin mexico tafa da iska mai gudun kilomita 250 a cikin sa'a guda dab da gabar da za ta zama mahaukaciyar guguwa a mataki na biyar a ma'aunin cibiyar da take tafa da iska mai karfi da kuma yiwuwar yin barna sosai in tana nausawa arewa da saurin kilomita 17 a cikin sa'a guda yayin da guguwar take danna iskar zuwa kusan kilomita 65 daga tsakiya da kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska ya karu zuwa kilomita 280 an ga guguwar a tazarar kilomita 105 a kudu maso yammacin birnin naples na jihar florida bayan da ta ratsa ta tsibirin yankin florida da sanyin safiyar yau laraba yau laraba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana damuwarta cewa amurkawa da suke da takardun shaidar zama 'yan kasashe biyu haɗe da rasha da alamar rasha za ta sa su aikin soji domin su taimaka wajen yaƙi da ukraine a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta ce rasha na iya kin amincewa da kasancewa amurkawa 'yan ƙasa biyu tare da hana su samun taimakon ofishin jakadancin amurka da hana su fita daga rasha kuma sanya 'yan ƙasa biyu ɗin cikin aikin soja sanarwar ta ƙara da cewa tun farko ma bai kamata 'yan ƙasa amurka su yi tafiya zuwa rasha ba kuma duk wanda yake can yanzu ya kamata ya bar rasha cikin hanzari yayin da ake da takaitaccen zaɓin balaguran kasuwanci ma'aikatar harkokin wajen ta ce jiragen sama da ke fita daga rasha sun yi karanci sosai a halin yanzu kuma galibi ba a samun cikin lokaci kankani amma hanyoyin kan ƙasa na mota da bas har yanzu a buɗe suke Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba ƙasar Ukraine ta buƙaci masu mara mata baya su bayyana wa Rasha cewa yankurinta na haɗe yankuna tarsasawa da kuma ginda ya wa'adi zai ƙara kawo garin goyon baya ga ɓangaren Ukraine ne kawai a rikicin da aka soma da mamaye Ukraine da sojojin Rasha suka yi a watan Fabrairun da ya wuce. Ukraine ta yi kira ga EU neto da kuma kungiyar g7 da su gaggauta kara matsa marasha ciki har da sanya sabbin takunkumai masu sauri da kuma kara yawan taimakon soja ga ukraine da suka hada da samar musu da tankunan yaƙi jiragen yaƙi motoci masu silke da manyan bindigogin artillery masu cin dogon zango bindigogin kakkaɓo jiragen sama da na makamai masu linzami ji ma'aikatar harkokin wajen ukraine a cikin wata sanarwa wannan roƙo ya zo ne kwana guda bayan da shugaban ukraine vladimir zelensky ya shaida wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa dole ne kasashen duniya su mai da rasha saniyar ware saboda zaben raba gaddama na bogi da ta gudanar a ƙasarsa jami'an kurdawa sun ce iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai ta jirgi mara matuki a yau laraba kan sansanonin kungiyar 'yan adawa ta kurdawan iran a arewacin iraki a yayin da ake zanga-zangar da ta game jamhuriyar musulunci ta iran hare-haren da aka yi da sanyin safiyar yau laraba sun fi auna koya ji soron nuri mamba a jam'iyyar democratic party na yankin kurdistan a iran ƙungiyar da aka fi sani da kdpi wata ƙungiyar 'yan adawa ce masu sassaucin ra'ayi mai dauke da makamai da aka haramta ta a iran kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran kuma mai yaɗa shirye-shirye ya ce dakarun kare juyin juya halin musulunci na kasar sun kai hari kan wasu sansanonin kungiyar 'yan awari a arewacin iraki da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka an kashe mutane biyu sannan wasu bakwai sun ji rauni a cewar brigadier Janar na kurdawa goran ahmed babban hafsan tsaron farar hula a koya Kasar Solomon Island ta sanar da makwabtanta na yankin cewa ba za ta sanya hannu kan wata yarjejeniya tsakanin Amurka da kasashen tsibirin Pacific a babban taron koli na fadar White House na wannan makon ba. Kasar Solomon Island ta aike da takardar diplomasiya zuwa taron yankin tsibirin Pacific inda ta sanar da cewa ba za ta sanya hannu kan sanarwar ba yayin taron kwanaki biyu da za a fara yau Laraba. Yarjejeniyar wacce aka tsara bayan shafan makonni da dama ana tattaunawa tsakanin kasashen tsibirin pacific da jami'ai tare da gwamnatin shugaba joe biden ta shafi irin waɗannan muhimman batutuwa ta suka hada da ci gaba mai ɗorewa tunkara sauyin yanayi kiyaye tsaron yankin pacific da kasuwanci sai dai sanarwar ta hunyara ta ce gwamnati na buƙatar ƙarin lokaci don nazarin yarjejeniyar kuma dole ne majalisa ta duba ta. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To duk da buɗe damar fara kamfen da hukumar zaɓen Najeriya INEC ta yi. 'yan takarar manyan jam'iyyu da ke alwashin shiryawa tsab don tunkarar zaben ba su kaddamar da kamfe ɗinsu ba a zahirin dalilan da sun sabawa yadda aka saba gani irin salon jiran wata jam'iyya ta fara kamfen ɗinta don zama damar gano salon jam'iyyar eh, daga abokiyar amayyanta ga dai nasara da mai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. in za a tuna a zaben 2019 apc ta caccaki dan takarar pdp a tiku abubakar da cewa yana son sayar da najeriya ga abokansa ta hanyar cewa in an zaɓe shi zai sayar da jarin kamfanin fetur na nnpc a wannan karo apc na bayyana cewa tana son da sunayen jami'an kamfen ne ba tare da ambatar labarin fita ketare da dan takararta bola tinubu ya yi ba kamfen ɗin apc ta bakin jigon tafiyar ibrahim masari na nuna yin apc ta zarce za ta saka wa waɗanda suka yi mata hidima da hakan sauyi ne daga yadda gwamnatin buhari take tafiya a halin yanzu. to ni ban ga wani abu na kace na ce ba akan wannan illa iyaka dai muna yi ma kowa fatan alkhairi ko muna kyauta ma kowa zato na alkhairi kuma insha allahu za a kafa gwamnatin da wadda kowanne wanda ya ba da gudunmawar shi da shi za a yi yin Allah yadda. A bangaren ciko Abubakar na PDP wanda yana inugu 'yan sa'o'i gabanin sanarwar dakatar da kaddamar da kamfen ɗinsa Abuja ya fi mai da hankali ne wajen shawo kan 'yan yankin Ibo da tsohon mataimakin takararsa Peter Obi ya fito kuma ya tsaya yanzu takara a jam'iyyar Labour. hakanan don kikikaka tsakaninsa da gwamnan rivers nelson wiki ya karfafa hulɗa da tsohon shugaban jam'iyyar wuce secondos don rage karfin illar da hakan zai jawo masa rabiu kwankwaso na nnpp na ci gaba da taruka ne da 'yan jam'iyyarsa don ƙara ƙarfafa tasirinta inda har jigon tabuba gadima ke cewa in har kwankwaso bai lashe zaɓe kai tsaye ba za a iya kaiwa ga zagaye na biyu Kwankwaso dai kullum kan ce ya san kabli da ba'adin takarar siyasa. Ita a siyasa mutane ba su gane ba. Yanzu ita jama'iyyar wacce na bari ita PDP. Ai yanzu da baje takarda za a yi ana nema ya za a tsara tsakani da Allah a guri kaza waye za a sa i ciwo zaɓe. Amma ina da ake ba wani wanda ke zama kowa baya duba babban hoto da ake faɗa kowa hoton kansa yake duba. Saboda haka babu wanda zaka je kai magana da shi. Baragada ta yi yawa ni na tsaya zaɓe sau goma sha shida a cikin shekara talatin na ci goma sha uku na faɗo saboda haka na san inda ake cin zaɓe na san inda ake faɗuwa zaɓe duk wannan baragadar da kake gani ana maganar da kansuloli da ciyamomi da tsofaffin shugaban ƙasa da sauransu ai su ne ma matsalar. hukumar zaɓe ta bakin jami'ar labaru zainab aminu na cewa yanzu kamfen din gwamnoni ne da 'yan majalisar jiha ke zuwa a watan gobe. shi kuma za a fara yakin neman zaɓen ranar goma sha biyu ga watan oktoba dokar zaɓe sashi na casa'in da biyu sakin layi na ɗaya dukkan jam'iyyun siyasa ko kuma 'yan takara su kiyayi yin amfani da kalamai na ɓatanci wanda zai iya tunzurar da wani addini ko wani sashi ko kuma wani kabila. Tun da 2007 inda Obasanjo ya sauka don karewar wa'adi bayan gaza tazarce karo na uku sai a 2023 nan ne za a maimaita in Allah ya kai mu. lokacin da za a yi zaɓe ba tare da shugaban da ke kan gado yana jerin 'yan takara ba. Nasura da kayan ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida nasiru ya Mailika da wannan rahoton. Da alamu dai an soma samun daidaituwan al'amura a jihohi da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya da suka fada cikin halin kakani kayi sakamakon rigingimun kungiyar Boko Haram wanda ya sanadiyar asarar rayukan mutane bila adadin da dukiyoyi masu ɗimbin yawa kane tilasta ma wasu barin gidajensu. su. wakilinmu haruna dauda yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto jihar borno yana ɗaya daga cikin jihohin da ta yi fama da irin wannan tashe-tashen hankula da har yayan gungiyar boko haram su kwace fiye da ƙananan hukumomi ashirin kafin daga bisani sojojin najeriya su sake kwatowa yanzu haka karamar hukuma ɗaya ne ke fama da matsalan karancin tsaro duk da cewa yanzu jami'an sojan najeriya ne ke ci sai dai mutanen gari ba su gaya sun koma wannan karamar hukuma ba a duk cikin jihohi shida da ke shi arewa masu gabacin najeriya jihar borno ne ta fi fuskantar irin wannan hare-hare da kuma matsalar rashin tsaro Mele shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumi da masarautu na jihar Borno. Ga kuma abin da ke cewa a 2015 to kananan hukumomi kusan ashirin suna hannun Boko Haram wanda ba wani mutumin gwamnati ya yi sai ke wajen. Amma yanzu da nake magana ina baka tabbaci cewa local government guda ashirin da bakwai nan dukka akwai mutane a ciki. Guda ɗaya na guza mala local government shi ma headquarter na local gaman gudun Bali din shi kadai ne wanda ba mutane a ciki. Shi din ma sojoji ne suke aiki a kai shi yasa aka hana farin fulakar su shiga mai yiwa yaran nan ko za su haɗu da sojojin nan sai farin hula su samu wani rauni shi yasa aka hana mutane kar su je amma yanzu haka da nake magana ni ne ma kwamiti chairman na me da wayan nan mutane lokacin da sojojin nan suka gama aikin su sun tabbatar mana cewa ba wani abu mu shiga mu zauna za mu kai mutanen mu za mu je mu zauna kuma alhamdulillah godiya da za mu yi Allah mutanen da muka mayar lokacin hukumomin su nan tun da suka je ba mu samu wani abu ko daya na bacin rai ba dama inda muke jin tsoro kamar su baga kamar su malfa refinery kamar su banki kamar zungala wayanan duk sun je sun zauna lafiya kalau suna noman su suna kasuwancin su suna harkan su na ah, kasuwancin su ba wani masa. to alhamdulillah za mu gode Allah cewa yanzu a Borno mun samu zaman lafiya shi ma ambassador Ahmed Shehu na ɗaya daga cikin jakadun wanzan da zaman lafiya a jihar Borno da kuma abin da ke cewa muna so mu yi amfani da wannan dama ne mu nuna duniya cewa ba zai yiwu a ce kullum muna wannan faɗan ba shekara goma sha uku masu taimakawa sun gaji masu hakuri sun gaji mai faɗan ma ya gaji lokaci ne wanda ya kamata mu duka mu taru mu zona mu ga cewa the only way da za mu yi ending wannan abun shine mu yi hakuri da jura mu yafi juna mu zo mu zauna a ci gaba mutane suna cin gaba ana yin jirgin sama ana wani abu amma muna kakkashe kanmu a wannan karni din saboda haka ina kira da mutane da masu da suke jejin ma gashi ana karban yan uwansu su yi hakuri ba zai yiwu a beating expectation din su gaba ɗaya ba amma a fara zama a jeji din ya fi zama a cikin ah, bai fi zama a cikin mutanen ba kuma jama'an da suke cikin gari su yi hakuri Allah ya rubuta wannan abin zai faru ba daɗi akwai wuya amma ba abin da muke da shi option wanda ya fi wannan sakamakon saukin wannan lamari da yi ana ci gaba da samun 'ya'yan kungiyar boko haram da ke ci gaba da mika kansu da kansu ga gwamnatoci haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. ko shakka babu haka yake yanzu kuma lokaci ne da hassan umar tambol zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda ake samun yawan rushewar gine-ginen gidaje da ke sanadiyar mutuwar mutane da dama a najeriya bismillah hassan Tun shekaru aru-aru ake samun faduwar ginoni a sassan Najeriya. A ƙididdigar Majalisar Kula da Filayen Ƙasa, Gidaje da Raya Birane ta Ƙasa, wato National Council for Land, Housing and Urban Development a Turance ta nuna cewa gidaje hamsin da hudu ne suka rushe a cikin shekaru hudu a sassan jihohin Najeriya, ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Wannan faduwar ginoni ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane tare da da salwantar dukiyoyi wasu mutane da yawa na ganin cewa abin takaici ne duk da ci gaban fasaha da muke da ita a fannin gine-gine da kwararrun da muke da su a Najeriya a yayin da wasu ke zargin hukumomi da sakaci a game da zayyana ginoni wasu kuma suna zargin masu gine-gine a game da wannan faduwar ginoni a wannan ƙasa tamu na tuntubi Adamu Abdullahi na jami'ar Sokoto masani a game da gine-gine don jin abin da ke kawo faduwar ginoni Najeriya. Sunana Adamu Abdullahi, eh, ni ina aiki a sashen estate a jami'ar Usman Danfodiyo wanda ke kula da gyare-gyaren gine-gine da sauransu na jami'a. Da yake kai masani ne ko kwararre ne ga harkar gine-gine a Najeriya, me yake kawo faduwar ginoni a Najeriya? To, abin da kawo faduwar ginoni in dai ba wani bala'i ne ya faru ko tsawa ko na ba mafi yawa rashin amfani da ingantattun kayan aiki domin kowane gini gini musamman gidan sama yana bukata na ɗaya a sa abubuwa wanda su tsayar da shi kamar misali rodu rodu akwai mai da ake so da yawan shi sannan wajen kwaba kankare da za a tabbatar da siminti da kankare da tsakuwa da yashi a sa shi a cikin gwargwadon da ya kamata sannan kuma ginin ya zamanto cewa kafin ma a menene irin nauyin da zai dauka don akwai ginin da misali za a yi shi don a hawa ɗaya ko biyu ko an yi shi don wani zama to ya game da shi wurin wurin mutane da yawa to sai nauyin ya wuce mikidarin shi ya gari shi to sai yana kaya ga ya ruguje. To Haji Adamu Abdullahi wasu na ganin cewa ana samun faɗo ginoni a Najeriya ne a sakamakon rashin ƙwararrun wato injiniyoyi ko kuma masu zayyana gini a Najeriya. Me za ka ce game da wannan? Matsalar da suke shafar Najeriya shine na rashin alba da amana yadda ya kamata ya zamanto gini ya za yi shi dole sai kwararre ya tabbatar da ya kammala ya an yi shi bisa ka'ida kafin a biya dan kwangila to wasu lokutan zaka dan kwangila idan yana da wata alaka ta siyasa sai a zuwa ce ga yadda za a yi abu bai yi ba kuma ko kwararren ya ce bai yi ba sai a zan an fita an yi tabbatun shi an je an biya shi kuɗi saboda haka shi ba zai tsaya tunda ya san cewa yana da karfin da zai iya samun kuɗin shi ko kwararren bai aminta ba amma in ba haka ba kamata ya ce duk gini da su masu zayyana wato architects kenan da injiniyoyi sai sai sun duba shi sun tabbatar da cewa abin da aka tsara yadda ya kamata a gina shi da abubuwan da ya kamata a sa an sa sun sa hannu sun ce yayi sannan in dan kwangila ne a biya shi kuɗi shi kamar lokaci sai zan wannan ka'idojin sai a kauce musu saboda son zuciya ko saboda wani matsayi da wani yake da shi misali kila dan kwangila ne mai kuɗi ya taimaka ga wata siyasa to sai zan ba kula da ƙa'idojin da su ƙwararru suke so a ba. To amma wasu na cewa kuma masana harkokin gina a Najeriya ana 'yan muku na goro shi kasa ba ku fayyace gaskiya idan an kammala gini ku ce ya yi ko bai yi ba eh to zan a ba amma dai duk ba hasaru aka zama daya ba don kowace yin majmu'a ai ana samun ɓata gari a ko ina don ko yanzu yan jarida ma ana samun haka nan akwai rahoton da ke nuna ɗan jarida in ya ji wani labarin batanci game da wani babban sai ya zo ya ce to ga labari kaza mun mun ji in aka sallame sai su rufe shi wannan labarin ba za a faɗe shi ba so kowane irin eh, nau'i na mutane a samun ɓata gari amma duk ba taro aka zama da tun akwai gine-gine da yawa wanda aka yi a Najeriya yanzu misali gadojin da aka yi a Lagos da wanda ake a Abuja da wasu dogayen gidajen sama da ake da su a shekara da shekaru ba su yi komi ba so ba kowane kwararre ne zai yadda ya karbi na goro ba ya kyale a zo a yi aiki da bai kamata ba wanda ya kai ga ta rayuka mutane. Haji Adamu Abdullahi yanzu ina mafita ga wannan matsala ta faɗuwar ginoni a Najeriya. To mafita shine na farko dai duk ginin da za a bi ka'idojin da ya kamata. Ka'ida ta farko shine ana abin da ake ma soil investigation wato binciken yanayin ƙasa. Kafin ma fara ginin a bincike yanayin ƙasa a gabon da ta ƙunsa na ruwa da wasu a jagorori da sauransu kafin ma a zayyana ginin shine matakin da ya kamata a fara yi a tabbatar da ginin nan an yi shi yadda ya kamata. To ko me jama'a za su ce a game da faduwar ginoni ga wasu mazauna jihar Oyon Najeriya. suna Musa to faduwar ginoni abin da ke kawo matsalolin faduwar ginoni gini bakin hanyar ruwa kuma akwai wani lokaci da yake idan ruwa ne mai hanyar shi to dole bai wuce kuma wuri da ya kamata bai kamata ya gini ba muna neman gwamnati dan za a yi ba mutane takardu ko za a ba mutane izini izini a daina ba su izini da za su dinga gina ruwa gidaje inda ruwa zai masu illa ko bakin ruwa ko bakin rafi saboda me yana cuta al'umma kuma yana kashe mutane da yawa da dama ka taba zuwa inda wata gine ta faɗi to muna da jin labarai irin Lagos da wasu wurare da ya kasance wajaje kasashen ruwa ne da bai kamata kuma ana gini yadda bai kamata a yi gini ba saboda haka wani abun wani zubin ko mu ce laifin gwamnati ko laifin masu gidajen ne to Allah shi kada amma ya kamata mutane su dinga kiyayewa saboda eh, rayuwa sunana Malam Abubakar. A taɓa jin labarin wata ginar ta faɗi a nan Najeriya? Kwarai ina samun labarai wurare da ginoni suke rushewa sosai wasu ma za ka ga har da jama'a da sauransu haka. To amma gaskiya kusan laifin ni ina ganin kusan cewa rashin tsawatawa na gwamnati ne. Saboda idan ka tashi gina ya kamata a ce ka bi wasu ka'idodi. To amma gwamnatin ba ta ƙoƙari wajen yunƙurin cewa an tabbatar da mutum ya bi ka'idodin. Amma wasu na zargin masana aikin gina da zayyane-zayyane cewa su suke da laifi domin ba su tsayawa kai da fata cewa sai an yi amfani da ingantattun kayan aiki kafin a aza gina. Eh to wannan gaskiya ne to amma dai babban laifin shine in an yi ginin inda ya dace in wannan ya zo sai mu ɗauki wani abu ne wanda yake kaddara ce. a taɓa ziyartar inda wata gina ta faɗi. Kwarai na sha zuwa akwai ma inda muka je hadda mutane sun mutu sosai da 'yan ƙananan yara sosai. To ya kaji a lokacin da ka ga wannan gini ya faɗi mutane sun mutu. Ka wallahi ba daɗi sosai saboda dole ne kai kuka ka kuma tausa siya ma al'ummar da abin ya shafa. Alhaji Kabiru Kece. Ka taɓa zuwa inda wata gina ta faɗi a Najeriya ko ka taɓa jin faɗuwar ginoni a Najeriya? Gaskiya ni ban taɓa zuwa inda gina ne suka faɗu ba amma ina jin labarin gina ne da ƙasar Yarbawa da ƙasar Inyamara da ƙasar Hausa wani a ce sun kashe mutane wasu kuma ba su kashe mutane da sun jakata da yawa. To kawai ake kallon bala'in faɗuwar gina. To bala'in faɗuwar bayan lokaci ne kuma alloba ce amma kuma akwai laifin wajen masu masu ginin nan da kuma injiniyoyin da suke gina. To menene laifin masu gina? Laifin masu gini ba su yin abin da ya kamata sa su da siminti da ya kamata sa mai inganci ba su yi komai so ake a yi da wurwura a kare. To kai da a ce ka bada sako ga masu yin gini me za ka gaya musu? To abin da zan ce musu su wa girman Allah su tausaya ma jama'a su ringa yin gini mai kyau wanda shekara da shekaru ba abin da zai same shi. Sunana Maimuna. Me za ki ce game da faɗo ginoni a Najeriya? Ko faɗon ginoni yana kayawo mana ta'annasi tunda yana kashe ƴaƴan jama'a. Amma ni na gani a faɗon ginoni na laihin hukuma ne saboda in an sa gina ya kamata hukuman gina ta zo ta duba ta ga wannan ginin yayi ko bai yi ba amma su jami'an gwamnati masu kula da ginoni suna cewa suna ba da umarnin irin kayayyakin aikin da ya kamata a yi amfani da su masu ginonin ne ba su yi to aikin najeriya ne mutum ko ya yi laihi bai amsa laihi ne amma ya kamata a in suna ba da kayan da ya kamata isasshe na gina su je su tabbatar da cewa kayan nan an sa shi wajen ginan nan saboda gudun abin da zai faru baya Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga Ridwan da labaran wasanni. Wasanni a takaice. samu tabbacin soma wasa a sabon Black Stars in Ghana. Kwanan baya ne Black Stars ta yi marhabin lali da tarin 'yan wasan kwallo din da sun ka canja sheka bayan sun wakilci wasu kasashe a gurbin wasannin matasa. Tariq Lamte, Mohammed salis da Inaki Williams ne sun ka iso baya-bayan nan zuwa kasar ta Afirka ta yamma kuma sun ka yi wasansu na farko a wasan sada zumunci tsakanin Ghana da Brazil inda Ghana ta faɗi da ci uku da nema. Bayan haka ne oto Ado ya yi kashedi ɗin ga sabbin 'yan wasan. Accra Hasa Fokun din Premier League Ghana ta tabbatar da sallaman kocin ta Samuel Baidu da mataimakinsa a ranar talata 27 ga watan Satumban shekara ta 2022. Kulabun ta sallami koci Samuel Baidu tare da mataimakinsa Hamza Muhammad da Eric Amponsa in ji wani jawabi daga kulabun. Kulabun na da ra'ayin cewar akwai bukatar sabuwar manufa da karfi domin tabbatar da samun cin faɗaɗɗiyar ƙudurin kilabin kuma tana jin lokaci na wannan sabuwar manufa ne yanzu. Hukuma da manijoji na kilabin na gode wa Samuel Boydu da mataimakinsa da gadamawarsu ga tarihi da zai ci gaba da kasancewa tare da su kilabin na son yi musu fatar alhairi a duk inda za su kama aiki nan gaba. Ƙungiyar Black Stars Ghana ta kammala wa wasanninta na sada zumunci na ƙasa da ƙasa da nasara akan Nicaragua a jiya talata 27 ga watan Satumba shekara ta 2022. Ghana ta yi nasara da ci ɗaya da nema a Estadia Francisco Artois Carascudec a ƙasar Spaniya. Wannan nasara ta kawo ƙarshen wasanni hudu babu ci yayin da suke kyautata zaton komai zai yi kyau kan gasar cin kofin duniya a ƙasar Qatar. Kocin ɗin Black Stars in Ghana Otto Ado ya ce ya yi imani da wasannin sada zumunci biyu da Brazil da kuma Nicaragua ƙungiyarsa ta shirya wa gasan cin kofin duniya na shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu. Brazil ta yi nasara a kan Ghana da ci uku da nema a wannan wasan sada zumunci a ranar Juma'a. Black Stars ta yunkuru ta nemi fansa a kan Nicaragua inda ta yi nasara da ci ɗaya da nema ko da yake da yawa magoya bayan black stars din ba su yi farin ciki da wasan su ba coach oto ado ya ce kungiyar ta shirya tsaf-tsafuwa gasar ya ce mun kai ne kuma mun isa kuma mun cancanci ne shi yasa muka samu gurbin shiga gasar da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin radwanan lamuktar abbas sashin kausa na muryar amurka accra ga To madalla a gaishe ka da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka da ke birnin Miami ta ce mahaukaciyar guguwan nan mai hadari da aka yi wa lakabi da in tana ƙara ƙarfi yayin da take kusantar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka. Masu hasashen yanayi sun ce in tana kusantar gaɓa florida ta kogin mexico tafa da iska mai gudun kilomita 250 a cikin sa'a guda dab da gabar da za ta zama mahaukaciyar guguwa a mataki na biyar a ma'aunin cibiyar da take tafa da iska mai karfi da kuma yiwuwar yin barna sosai yau laraba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana damuwarta cewa amurkawa da suke da takardun shaidar zama 'yan kasashe biyu haɗe da rasha da alamar rasha za ta sa su aikin soji domin su taimaka wajen yaƙi da Ukraine. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta ce, Rasha na iya kin amincewa da kasancewa Amurkawa 'yan ƙasa biyu tare da hana su samun taimakon ofishin jakadancin Amurka da hana su fita daga Rasha kuma sanya 'yan ƙasa biyu din cikin aikin soja. Yau Laraba ƙasar Ukraine ta buƙaci masu mara mata baya su bayyana wa Rasha cewa yunkurinta na haɗe yankuna tarsasawa da kuma gindaya wa'adi zai kara kawo ƙarin goyon baya ga ɓangaren Ukraine ne kawai a rikicin da aka soma da mamaye Ukraine da sojojin Rasha suka yi a watan Fabrairun da ya wuce. Ukraine ta yi kira ga EU, NATO da kuma kungiyar G7 da su gaggauta ƙara matsa Rasha ciki har da sanya sabbin takunkumai masu sauri da kuma kara yawan taimakon soja ga Ukraine Jami'an Kurdawa sun ce Iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai ta jirgi mara matuki a yau Laraba kan sansanonin kungiyar 'yan adawa ta Kurdawan Iran a arewacin Iraki. a yayin da ake zanga-zangar da ta game jamhuriyar musulunci ta iran to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe za ku ji abokan aikinmu idan allah kai mu yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan dare mr sadrak baba ya ko makiri ne daga nan muryan amurka nake muku sallama mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin salamu alaikum